wannan shi ma ma'anar alhaku ɗin ne duk abin da ake bauta ba zalika bi anna Allah huwa alhaku wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil kaga ayat ta fito da ma'anar karana zalika bi anna Allah huwa alhaq Allah ne gaskiya ma'ana shi ne abin bautawa da gaskiya sai yasa ka tashi fassara la ilaha illallah aka ce la ilaha ay la ma'budu bi haqqin illa Allah amma akwai akwai aliha akwai alloli da ake da ake bautawa suna nan da yawa wani ya bautawa gunki wani ya bauta ruwa wani ya bauta sassaƙi wani ya bauta rana wani wata wani tauraro wani aljanu kowa da abin da yake bauta wani ya bauta dabba to kaga waɗannan duk abubuwan bauta ne na ƙarya amma Allah ta'ala shine kawai abin bauta na gaskiya saboda haka Allah ta'ala shine alhaq wato wanda ake bautawa da gaskiya ko ka ce Allah ta'ala shine wanda samuwarsa take samuwa ta hakika domin ita ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe duk wata samuwa akwai sanda babu ita sannan ta samu sannan ko akwai lokacin da wannan abu zai zo ƙarshe sama da ƙasa Allah ta'ala ya halicce su da babu su kuma in alkiyama ta zo da Allah ta'ala zai tarwatsa sama da ƙasa da duwar wasu ya sheke su sannan ya sake yau mutu baddal al'ardu gairar al'ardu wasu samawat a sake sammai ba wannan ba a sake ƙasa ba wannan ba Ba ga shi kenan kowane abu yana da farko yana da ƙarshen sa sai samuwa ta ubangiji ka ce a aljanna ba ta karewa wuta ba ba ta karewa amma ai suna da farko da ba su kaga kenan ba samu su ba irin ta ubangiji ba ce saboda ka an talhaqu abin da yake nufi kenan wa wa'duka alhaqu alkawarin ka gaskiya ne wato abinda kai alkawari da shi na za ka tashi mutane da musu hisabi bayan mutuwa wannan gaskiya ne rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ubangiji za ka tattara mutane a yinin da babu shakka a kansa kuma lalle kai ba ka saba alkawari kayi mi'adi kayi alkawari to alkawarin ka ya tashi shine ma'anar wa wa'aduka alhaq alkawarin da kai na cewa bayan mutuwa za a tashi an tashi za a yi hisabi wanda ya yi aiki mai kyau ya tafi aljanna wanda ya yi aiki mummuna ya tafi wuta wani alkawari ne kai kuma wanda yana nan wa wa'aduka alhaq eh, wa qawluka alhaq kuma maganar ka gaskiya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla maganar ubangiji ta cika wajen zama gaskiya man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah babu wanda ya kai Allah fadar gaskiya babu wanda ya magana magana ta kai ta kai ta Allah zama gaskiya haka maganar ubangiji gaskiya ce ciki da waje sannan maganar sa da hukuncin sa adalci ne babu maganar da take ba muhallinta ba babu kuma hukuncin da yake ba adalci ba to maganar Allah ita ke gaskiya babu ƙarya dukkan wata magana za a iya samun abin da yake na gaskiya a cikinta za a iya samun abin da ba gaskiya ba ko dai a samu abin da ba gaskiya ba saboda mutumin ya faɗi abin da ba gaskiya ba ko kuma a'a mutumin ya yi kuskure wajen faɗarsa amma ban da maganar Allah dauka da mutum da zai zai da waje rufe ikhtilafin kasira inda alkur'ani ba daga Allah yake ba to da sai a rika samun sabani mai yawa a ciki a rika ganin tafka da walwala to alkur'ani ba haka yake ba sashin sai yana gaskata sashi sannan wali ka'uka wali ka'uka alhaq liqa'uka alhaq haduwa da kai gaskiya ne wato babu ko shakka za a haɗu da kai duk bayi za su zo akwai sanda za su haɗu da kai kamar da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi ya kai mutum mai wato aiki ne tukuru domin zuwa ga Ubangiji, ka kuma mai haduwa da shi saboda ka bayi za su haɗu da ubangiji kuma zai musu hisabi shi da su zai musu hukunci akan abin da duk suka aikata a nan duniya wannan haduwa tana nan babu ko shakka bayan muminai za su gan shi za su gan shi kamar yadda suke ganin wata daren goma sha hudu kaga wannan shi ma liƙa ne khas haduwa ce ta musamman akwai liƙa am haduwa ta gaba daya da bayi za su yi ga ubangijinsa da za su yi ga ubangijinsa akwai kuma rayuwa abin nan haduwa wacce bayi za su yi abin nan mummune za su yi ga ubangijinsa wani haduwa ta musamman ita ce su gan shi ranar gobe kiyama wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wato abin da ake nufi da gaskiya ce tana nan ubangiji ta ala ya tanade ta kamar da ke cewa yi limuttaqin ya tanade ta domin masu tsoron Allah saboda ta tana nan ba ba ta zama kamar da wasu cewa ba babu ita akwai wanda suke cewa babu aljanna sai in alƙiyama ta tashi sannan za a halice ta amma yanzu babu ita wannan ba gaskiya bane ya saba wa faɗar Allah ba iddat duk abin da aka ce an tanade shi kaga yana nan ba a yi abu ba ba za a zo a ce mutane an tanade shi ba mutum aka ce an tanade shi ya nuna kenan kenan yana da sannan annabi sallallahu alaihi wasallam nuna masa aljanna duk lokacin da ya mai raji kuma yana sallah yana sallah ma an gujiro masa da aljanna duk ya gani har ma ya ya aka ga ya cafke wani abu ya saki ya ce ya kama wata hantsa ce ta ya ita to aljanna da ya riko ta da har yanzu a ita ce ta har ta shi ba za ta kare ba saboda abin da yake cikin aljanna arzikin ubangiji inna hadha da duskura malamin min nafat abinda ubangiji yake bayarwa aljanna bai karewa to da a ce an ciro wannan inabin na aljanna to da har yanzu muna da muna ce wannan haƙƙun wuta gaskiya ce ita ma abinda ake nufi da gaskiya ita ma kamar da Allah ke cewa iddan lil kafiri ita ma tana nan an tare da ita da kafirai akwai wanda suke gani ita ma wuta ba a yi ta ba sai nan gaba za a yi ta amma sai sun nuna sabanin haka domin an nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yadda wuta take sannan kuma hadisai da yawa kamar hadisin cewa idan idan shidda alharru fa'abridu bis salatu fa inna shiddat alharri min fayhi jahannama idan tsananin zafin rana lokacin da zafin rana ya tsananta to ku ku sanya lokacin sallah wato ku dan jinkirta lokacin sallah a zahar domin tsananin rana yana daga cikin faihi jahannama hucin jahannama jahannama ta ta roƙi ubangiji ala ya ba ta dama ta lumfasa ya ba ta dama ta lumfasa sau biyu a shekara shi ne ya ce wannan shi ne abinda kuke ji na tsananin sanyi ko kuma na tsananin zafi ko na tsananin sanyi za ka shi ma ta jiru na shiddatil harri au min zamhari wannan kaga yana nuna kenan akwai ta kenan inda babu ita to wani numfasawa ce take sannan wannan biyu na haƙƙun annabawa duk gaskiya ne ma'ana Allah ta'ala ne ya aiko su a matsayin annabawa ko bayan Allah ya aiko su sa ne su zo su isar da su zuwa ga halittunsa wannan mun yadda gaskiya ne sannan wa muhammadu haq shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu gaskiya ne ma'ana sa da sakon da ya zo da shi gaskiya ne kuma shi ma bawan Allah ne manzon Allah ne da Allah ya turo shi zuwa ga mutane gaba ɗaya ya turo shi zuwa ga mutum da aljan kuma babu wani annabi bayansa duk da ya shiga cikin kalmar wannan biyu na haƙƙun amma aka ware shi da ambato don a nuna darajarsa da matsayinsa cewa shi ne yake jagoranci duka annabawa amma kalmar wannan biyu na ya shiga to akan ware wani da ambato inna wahaina ilai kama wahaina ila nufin wannan biyu na min baya, sannan ubangiji kuma ya ci gaba da ambatan wasu to ware waɗannan annabawa da an fito bayan kalmar wannan biyina yana nuna yana nuna wato girma da daraja ta su waɗannan annabawa ɗin sannan wasa'atu haqqun tashin alkiyama gaskiya ne wato gaskiya ne ubangiji ta'ala zai tashi alkiyama bayan mutuwa zai tashi mutane bayan mutuwa zai tattara su zai kuma yi musu hisabi sannan ce Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu ya Allah gare ka na miƙa wuya wato gare ka na miƙa wuya na sallama al'amura na duka wa alayka tawakkaltu kuma gare ka na dogara wa bika amantu da kai na yi imani wa ilayka anabtu kuma zuwa gare ka nake mai da al'amari na wato alayka tawakkaltu gare ka kadai na dogara ma'ana duk cikin abin da zan yi ina dogara ne gare ka saboda haka da imani na da miƙa wuyata duk sai da taimakonka in ba dan taimakonka ba wannan ba za su yiwu ba wa ilaika anabtu kuma zuwa gare ka nake mai da al'amari na wa bika khasamtu kuma bika khasamtu saboda kai na yi husuma ma'ana saboda kai na tsaya ga na kare addininka na kare gaskiyar da ka aiko annabinka da shi na kare hujja da kai da saboda kai ne zan yi adawa da wanda zan yi adawa da shi zan so wanda zan so da shi zan ki wanda duk ya kafirce maka shi shine wa kasanto idai ka hakamta kuma zuwa gare ka kadai nake kai hukunci wato duk abin da ya rikice mun to gare ka nake kai hukunci ko kuma dukkan wani wanda ya cuce ni to gare ka nake kai karansa kai ne za ka yi mana hukunci tsakanina da shi faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ka gafarta min abin da na gabatar da wanda na jinkirta ma'ana gafarta min duka zunubaina duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ba shi da zunubai ubangiji ya ce ya yafe masa ma ta kaddamu zabi wa ma ta akhar ya yafe masa dukkan abin da ya gabata na zunubinsa in akwai shi da wanda ya jinkirta in yayi to amma da haka yana wannan addu'a dan ya danta wali ga ubangijinsa ba zai nuna shi tsarkakakke ba ne don haka ba buƙatar ya ko wani abu yana yi sannan kuma yana koyar da al'ummar har ila yau su ma su rika yin wannan addu'ar domin su ba masu ne ba ne wa ma asrantu wa ma alantu da abin da yi shi a boye ko na bayyana wato na zunubai ubangiji ka fafirli ma to ma akhartu ma asrantu ma alantu shi antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru kai ne mai mai gabatarwa kai ne mai jinkirtawa wanda duk yayi gaba kai ka kai shi gaba wanda yayi baya kai ka kai shi baya la ilaha illa anta babu wani abin bauta da gaskiya sai kai anta ilahi la ilaha illa anta a wata ruwayar kai ne kai ne ubangiji na kuma babu abin bautawa da gaskiya sai kai to wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare in zai buɗe sallarsa bayan ya kabbara harama lokaci yayi za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in